Shugaban kungiyar direbobi ta Najeriya NURTW sun ba da tabbacin sabon yunkuri don warware dambarwar shugabanci a kungiyar bayan sa biyu masu hamayya da juna sun yi arangama a shalkwatar kungiyar da ke nan Abuja. Arangamar wacce ta hada da amfani da makamai ta yi sanadiyar asarar ran mutum ɗaya da raunata wasu mutane hudu. A yanzu a kungiyar fa duk babu wanda ya girme ni tun da na bar aikin ɗan sanda na zo ɗan tashar nan ɗan lokaci ban daɗe ba aka zaɓe ni sakatare daga na zama state president to duk waɗanda ake cewa state president Dubba mai rai saurani kaɗai duk NURTW. A nan babban dattijan ƙungiyar Alhaji Suleiman ɗan zaki ke magana kan wannan fitina ta shugabanci tsakanin Tajudeen Ibikun Labaruwa da Tajudeen Agbaide waɗanda duk daga kudu maso yamma suke inda aka ware wa jagorancin shugabanci a wannan karo. Zaɓe da ake kamar shiya shiya ɗinan to a shiya kudu maso yamma muka ce su za su ba da shugaba wannan karon aka yi yadda aka yi nan sai kuma suka ce shi wadda aka zaben ba shi suke so ba suna so wani amma dukkan abin da muka yi mun bi ta constitution din yadda ake ciki To amma yanzu abin da muke jira shine sun ce ba za a yi ba a aje constitution gefe ɗaya a yi wannan zaɓe. To da ta haka tun da yake muna daga cikin wadda muke so a shirya sai mu bari zuwa litini ɗin ko muka abin da zai taso. Dan zaki ya ce har yanzu waɗanda 'yan sanda suka kama bayan rikicin da membobin matasa suka haddasa na kulle duk da labarin sako wasu da ke mara baya ga wani bangare. Waɗannan yaran ba mu sani ba suka zo suka karike suka shiga. Mun rubuta ma DSS mun rubuta ma dukkan a hukuma har na da mun kai mishi. Suka yi sati biyu irin wannan to yara suka tunzula daga Nasarawa na Abuja suka ma Baladin suka zo. Suna zuwa suna shiga kuma a cikin yaran Lagos din suka samu wani yaro ɗaya suka kashe. To sai aka ce to ana neman both side din guda biyu. Na wajen shi na Jim Yasin da kuma waɗanda mu da shugaban da aka zo aka same shi. Aka ce ana gayyatan su. ofishin ministan FCT ta hannun kwamishinan 'yan sanda. Da suka je sai aka ce su rubuta statement. Na rubuta statement shine sai aka rike su har yanzu. Wannan ya ɗan saba daga bayanin shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyar Najim Usman Yasin wanda ya nemi sakaye labarin fito na fito da aka samu. to ni dai ban san wannan labari ba ni dai na shigo wurin nan ma in ka gani da ni shigo wurin nan ma mutane na murna da aka taro ni ma don ni ba na shigowa amma ganin halin da ake ciki wanda an tara mutane dole in shigo in zuwa mutane jawabi kuma an kira jihohi a masu matsaya don kowai samu da rashin hankalin su kwanta to ni dai ga na hasana ne ban san ai wani hayaniya san da ni ba. Najim Yasin ya ce an amince za a ga gudanar da sabon zaɓe a watan gobe inda kowace shiyar siyasa shida ta Najeriya za ta turo mutum uku. Duk waɗanda suka gan ba su dawo ba ga shi dai an sa rana wanda za a zo a yi tabbatacciyar zabe. Duk wanda ke neman tsaya takara ko wani abu ba tare da an hana wani ba ko an danna hakkin wani su fito ranar biyar ga watan goma su je yankunan su neman matsayin nan guda uku da gare su a zandunsu su je su yi takarar duk wanda suke so. kuma za mu sanar da hukuma za mu sanar da minista da sauransu kowa a providing mana security wurin duk wanda Allah ya zaba tunda haka aka yi 2019 ba mu samu problem ba rashin yin haka shi kawo problem wani shugaban da ya samu turjiya wajen arewa madafin iko ibikun ruwa ya ce ba gudu ba ja da baya kan tabbatar masa mukamin kuma in wani na da korafi ya garzaya kotu maimakon da fitina Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.